وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى mawallafin littafi الله ya masa rahama وأمرنا بشيء نهي مانع من جنسه والعكس أيضا واقع وأمرنا بشيء umarninmu da wani abu na hayon mani'in min jidi wato hani ne mai yin hani daga kishiyansa idan mun yi umurni da abu to kamar mun hana kishiyansa ne idan mun ce tashi kamar mun hana ka zama ne in mun ce yi magana kamar mun hana ka yin ne yin shuru shine wa amruna bi shay nahyun mani'in nahyun mani'un min bid'i wal aksu aidan wal aksu aidan waqi'u wato aka san haka kuma yana aukuwa shi ma idan an hana wani abu kamar an yi umarni da wani abu an gane yani bi zalika ذلك المؤلف رحمه الله wato abin da mawallafi ke nufi da wannan Allah ya masa rahama annal amra bi shay nahyun an jiddi lalle umarni da abu kamar hani ne daga kishiyarsa wannan an shayi amurin bididdi wato hani kuma ga abu kamar umarni ne da kishiyarsa Aka za ƙarar mu'allif rahimahullah haka nan mawallafi ya faɗa Allah ya masa rahama wa hadi mas'alatu fiha niza amma nan da matsala a cikin shi akwai sabani akwai jayayya tsakanin malamai wasu malamai sun sallama cewa al'amru bi shay na hayun an wasu malamai kuma sun ki sallamawa da wannan wani ya kismani wato kashi biyu ne al'awwal al'amuru bi shay na hayun nahyun an jiddihi na farko shin umarni da wani abu shin hani ne daga kishiyansa al-jawab la jawabi shine a'a laysa al'amuru bi na hayun an jiddihi wato umarni da wani abu bai kasance hani daga kishiyansa ba illa an yakuna diddahu mafhuman min al-amr sai dai idan ya zama to kishiyansa abun fahimta ne daga umarnin in karina ya yi nuni akan haka kishiyan haka din ya zama to ana fahimta shi daga cikin karina na magana daga cikin siyaki na lafazi amma in ba haka ba wato umarni da wani abu ba hani ga kishiyan ba ne in ba karina sai zaki da al kaza idan ka ce aikata kaza al kaza aikata kaza wa hal huwa nahyun am an tarki shin wannan hani ne daga barin shi na'am ala kalamin mu'allif ya tabi an yakuna nahyan an tarki idan muka dauki maganar mawallafi wannan yana hukunta ya kasance hani daga barin shi walaita kadhalik to al'amarin fa ba haka yake ba matsalar masalan law anna rajulan taraka siwak inda salat misali da a ce mutum ya bar aswaki a wajen sallah al naqulu innahu waqa fi makruh shi idan mutum ya bar aswaki za mu ce ya fada cikin makaruhi al jawab la jawabi anan shine a'a ba za mu ce ya fada cikin makaruhi ba naqulu taraka mustahabba. sai mu ce ya bar mustahabbi na lam yaqa fi makruh amma shi bai fada cikin makaruhi ba a gani wanda ya bar aswaki ya bar musahabi to shi za mu ce wanda ya bar musahabi ya fada cikin makaruhi eh tunda menene kishiyar musahabi shi ne ba za mu ce ya fada cikin makaruhi ba sai ya bar musahabi wala yulzam min tarkil ma'mur fi jiddi wato baya lizimta daga barin abin da aka yi umarni da shi afkawa cikin kishiyansa wa man taraka sunna la naqulu innahu fa'ala makruha wanda ya bar sunna ba ma cewa lalle shi ya aikata makruh. misalun akhar wani misali daban law ila irfa yadayka inda takbiratul ihram da an ce ma ka daga hannayenka wajen kabaran harama wa inda ruku kuma ka daga hannayenka wajen ruku wa inda rafmin da kuma wajen tabowa daga ruku wa inda alqiyam min at-tashahhud sannan ka daga hannu wajen tsayuwa wajen miƙewa daga tahiyyar farko hal izalam arfu akun waqi'an fil nahi she idan ban hana ban daga hannu ba hmm. zan kasance na na fada cikin hani tunda an ce in daga to kishiyarsa ba rashin daga ba idan ban daga hannaye ba a wannan wajen na yi haramun la al-muallif yara annaka waqi'un fil nahi shi mawallafi yana ganin cewa ka fada cikin hani saboda al'amur bi shay'in nahyun an dindi wa hadha laysa bi wannan ba ingantaccen magana ba ne. al'amuru bi shay yani الحق ala fi'li wato ana cewa umarni da wani abu kaman kwadaitarwa ne kaman an kwadaitar da kai ne kan aikata shi in ma wujuban in ma kwadaitarwa na wajen ma ko kwadaitarwa na mustahabbaci wallahu a'lam misalin wajibi misalin wajibi amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi ruku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ruku'u hal hadha nahyun an jiddi shin wannan hani ne daga kishiyar ruku'u din na hayu an an sujud shin hani ne daga sujada al jawab la jawabi shine a'a wali hadha naqul saboda haka muke cewa A addu idza kana huwa ainun na. shi kishiyar in shi ne asalin hanin hadha sahihun an naqula al amru bil ruku' yin an tarki ruku' to anan wajen ya inganta mu ce hani daga ruku'u hani wato wato umarni da ruku'u hani ne daga barin daga barin ruku'u لأن ترك الركوع نفس الذي وقع فيه النهي نفس الذي وقع فيه النهي don bar ruku shine shi kanshi abin da hani ya auku gare shi na'am fa'ida na'am yulam annahu kama lil siga a sani kamar yadda umarni shi ma yake da siga fakazalika lin nahyi siga shi fa hani yana da nashi siga din na'am wa la taf'al shine la taf'al wala taqrabu zina wala taqrabu mal al yatim na'am duna kayri banda wani sa ay al mudari al maqrun sigan shine al hmm. mudari al maqrun bila an nahiya shine wanda ya gwamu da la an nahiya amma wa amma kaza amma kace wa mutum istanib kaza hmm. kaga wannan istanib ma'anar shi ka bari ko hmm. shin za mu ɗauki wannan a matsayin hali? fa hadha la shakka annahu nahyu wannan babu shakka hani ne ishtari bisanta lakinnahu la yusamma hayan istilaha sai dai ba a kiran shi na nahayu ga istilahi bal musammihi amran bil istinaf A'a ana kiran shi umarni malaman na nahawu aka ce aka ce ishtari aka ce kai lirabi zaka ce fi'il amr mabni ala sukun zaka ce ba zaka ce na nahyun ba a wajen malaman na nahawu suna kiran shi wato umarni ne amma umarnin ga duba hani aka yi ga istilahi malamai ba a kiran shi na hayu amma kuma hanin ne shi na'am wa yustafadu nahyi aidan min zikr al-iqab ala man fa'ala kaza wato ana fa'idantuwa da hani ana gano hani daga ambatan azaba ga wanda ya aikata kaza nan ce duk wanda ya aikata kaza za a yi mai azaba an hana fa inna zikr al-iqab ala al-fi'l domin ambatan ainihin azaba akan aiki ya fitadin nahyu an yana hukunta hani gare shi innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikeena fi nari jahannam khalidina fiha abada kaga wannan khalidina fiha abada ai ya ambaci azaba to ya nuna kafirci an hana wannan hannu na kol a mu muna cewa inna zikra al-iqab ala al-fi'l yaqtadi an yakuna al-fi'l min al-kaba'ir lalle ambatan azaba akan aiki yana hukunta wannan aiki ya zama daga cikin manya-manyan zulubai kenan wa hadha huwa ma hatta bihi shaykhul islam wannan shine abin da shekul islam ya yi haddi da shi ya yi ta'rifi da shi <clears throat> na'am ai su kana dangane da yana magana kan manyan zulubai ba mm, ai su ta inda ya faɗa Allah ya masa rahama inna ma rutima alayhi hukubata wato kawai an jeranta mai saban Allah ne wato an jeranta mai saban Allah ke bantacce fa huwa min al-kaba'ir alhali yana daga cikin kaba'ira na'am wa zalika li anna al-manhiyat taratan yunhi anha wannan saboda manhiyat wani lokaci yunha anha ana yin hali gare ta na'am wa yuqalu inna haramun faqat sai a ce kawai haramun ne shi kawai wa taratan shukran bi uqubatin khassa wani lokaci ana gwama shi da wani azaba ke bantacce a ce ga shi haramun ne kuma sannan ga azabar da za a yi ma wanda ya bashi wanda ya aikata Amma azaba a duniya ko azaba a lahira wannan su ne manya-manyan zububai na'am aka ce idan mutum yana da warin baki yana da laifi kuma ya zai shigo cikin mutane wato ba wai rai bana asuwa ke ba warin baki yana warin baki ya zama akwai rashin lafiya ke nan tare da baki dole ne a kusa da wannan rashin lafiya na kai kusa da eh. Wanda ta yi a baya haram, ya san yana da warin baki da zai kusa da Eh? wani karfin hali da bala ya mara zai kira shi zai bala ya kaga ya gaya mai don wani bai sani ba gaskiya nam wal ikmal al fa'ida eh, fa inna ahla al ilm rahimahumullah nassu ala anna al kaba'ir hiya surat ani saboda saboda cika ainihin fa'ida lalle ma abuta ilimi mm. Allah ya musu rahama mm. sun yi bayani karar cewa lalle kaba'ira shine zambin ruttiba alayhi al-wa'id cewa duk wani zunubi wanda aka jeranta ya cewa aka faɗi wani nau'in azaba ko tsinuwa a gare shi to lallai shi yana daga cikin kaba'ira in ka ga zunubi wanda aka ce an tsine ma wanda yayi shi ko an yi alƙawarin azaba ga wanda yayi shi aka dai sanya wani nau'i ko Allah ya yi fushi da wanda yayi shi wani nau'i na cewa a gare shi Ali ibn Abdulbar. Ibn Abdulbar ya ce, يا شيخ كل ما أوعد الله dukkan abin da Allah ya kyacewa a gare shi da wuta ko manzon Allah ya kyacewa a gare shi da wuta to yana daga cikin kaba'ira nam kullu dhanbin kutiba alayhi haddun kuma sannan duk wani zunubi wanda aka jeranta mai haddi a duniya wanda ya yi zina za a mai bulala tari in bai taba aure ba za a jefe shi ya taba aure wanda ya sasa a yanke mai hannu wanda ya kazafi a mai bulala tamanin wanda ya sha giya a mai bulala arba'in to misali duk wa'annan gabaki ɗaya an jeranta wani azaba a gare shi to wannan shine kaba'ira to wannan ya zama to kaba'ira kenan kullu zambin tabarra annabi sallallahu alaihi wasallam min fa'ili sannan kuma duk wani zunubi wanda manzon Allah ya barranta daga wanda ya aikata shi fa innahu min kaba'iri dhunub eh, laysa minna man laqaba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliya man gashana fa laysa minna kaga duk wannan manzo Allah yayi bara'a daga wanda ya aikata shi an gane wannan to da irin wannan ya zama to kaba'ira to wayannan su ne kaɗan daga cikin ma'aunai da ake gane kaba'ira da shi eh Na'am. za a duba zunubin in kafirci ne ke bai tare da mu shi kafiri ne in fasikanci ne bai tare da mu a wajen wannan hali mai kyau shi yana cikin fasikai ne algush kafirci ne kaga tun da ba kafirci ne kaga baya tare da mu wanda ya mana algush to mu ba ma yi ba ma yi wannan lebur kaga wannan fasikanci ne shi annabi annabi bai goyon bayan duk mai yin wannan abin in kuma shirka ne ya ga kafirci ne annabi bai tare da shi wajen wannan kafirci bismillahir rahmanir rahim anwa'un nasabi nau'i nau'i na uluwun nasabi ko abin nan tatafarra'u min an-nasabi arba'ata anwa' akwai wasu nau'i guda hudu da suke resantuwa daga nasabi akwai al-muwafaqa wa hiya an yusila ila shay'in ayyul musannifin shine mai ruwaya ya sadu zuwa ga malamin ɗaya daga cikin mawallafa mai ruwaya ya sadu zuwa ga malamin ɗaya daga cikin mawallafa kal bukari masalan mai ruwaya wanda bai yi zamani da bukari ba ya sadu zuwa ga bukari ta wajen malamin wato ɗaya daga cikin mawallafa min gairi da riki ma'ulu ba tare da hanyar bukarin ba ya sadu zuwa ga bukari ba tare da hanyarsa ba ma'ulu isnadi ala isnadi tare da uluwi na isnadin shi akan uzna isnadin shi ainihin bukhari ya zama isnadin wannan din ya bi wata hanya gajera fiye da hanyar bukhari an gane kuma ya sadu zuwa ga wannan hadisin a gare shi na'am wa masala lidhalika al-hafiz al-hafiz ibn hajar ya kawo misalin wannan na'am bi an yawil bukhari hadisan an kutaiba kamar a ce imamul bukhari ya rawaito hadisi daga kutaiba an malik masalan daga malik masalan ta'ala falau rawainahu min al bukhari to da za mu ruwaito ta hanyar al bukhari kana bayyana wa bayyana kutaiba samaniya da zai zama to tsakaninmu da kutaiba ko mutane takwas walau rawainahu min tariqi abil abbas da a ce mu ruwaito hadisin ta hanyar abul abbas al sarraj al kutaiba al kutaiba na kana bayyana wa bayyana kutaiba sab'a zai zama to tsakaninmu da kutaiba ko mutane bakwai wanne ne yafi tsawo na farkon ko hanyar bukari ko takwas in muka bi ta hanyar abul abbas as-sarraj bakwai wato za a bi ta za a bi mutane bakwai kafin a kai zuwa kutaiba wannan kuma mutane takwas kafin a cimma kutaiba fakar hasalar da nan muwafaqa ma al-bukhari hakika muwafaqa ya hadu ya tabbata gare mu tare da bukhari a wajen malamin shi kutaiba eh dukan mu gaba ɗaya mun dumfari shehin sa amma ta hanya ba ta hanyar shi ba a gani wato shi abin abbas a sarraj in ta hanyar zare za a kai zuwa ga ba ta hanyar mutane bakwai in ta hanyar imam bukari ne za a cimma ba ta hanyar mutane takwas to idan ka bi ta hanyar wannan sarraj sai wato za a yi muwafaka da buhari amma ta mutanen da ba su kai na buhari yawa ba an kai zuwa ga malamin shi ne ainihin ba na na biyu albadan akwai albadan wani sun ma alibdal ana kiran shi al-ibdal wa huwa al-wuzu' ila shaykh shaykh ahad al-muhaddithin shine saduwa zuwa ga malamin malamin ɗaya daga cikin mawallafa ba tare da abin hanya ba ka wata hanya sai ka sadu da malamin malaminsa. ma ulul isnad al-isnad tare da ulul isnad akan isnadi zuwa gare shi wa misalu zalika ma qala al-hafiz mushiran ila mithal muwafaqa misalin wannan abinda al-hafiz ya faɗa yana ishara zuwa ga misalin muwafaqa da aka ambata ka an lana zalika isnad ainihi Kamar kaman wannan isnad ya auku gare mu ainihin sa ta wata hanya daban ba ta hanyar bukari ba ilal qanabi zuwa ga imamul al bi an mali, a sadu imamul al bi an mali, zai imam malik bi ya zama badalan min kuta an kutai ba shekil bukari wato an sadu zuwa ga mali ta hanyar bi shi ma bukari ya sadu zuwa ga mali ta hanyar wa kutai ba an gane an samu badal an samu mutane daban-daban ka'anabi shi ya kai mu zuwa ga malik shi wannan kutaiba shi ya kai imam bukhari zuwa ga amma kuma shi rijal na ka'anabi ba kai yawan rijal na bukhari ba sannan an samu badal musanya wa aksaru ma yutabaru kullu min al-muwafaqa wato mafi yawan abin da ake lura da kowanne daga cikin muwafaqa da badal za ƙara na al'uluwa idan sun gwamu da uluwi idan ya zama to hadisin rijal din kadan ne da zuwa ga wancan in ba haka ba ai suka auku ko ba uluwi din ko da wannan ya fi wannan tsawo eh wa alaikum salam ana duba ana duba mun da ran hadisi ba rijal din ba mutanen ake dubawa na'am بسم الله الرحمن الرحيم وصحه أدسته إن شاء أو أدس من شاء رواية رأوه وظهروا ما لم حديث إن إنجلتا أدسته na ba shi ijaza in sha in ya so wato na baka ijaza in ka so an gane wani malamai zai inganta shi ko kuma na ba da ijaza ga duk wanda ya so duk wanda ya so ruwaya wajen mu take duk mutumin da yake so ya ruwaito hadisi wajen mu mun ba shi ijaza ra'au haka malamai suka gani an gane a nan wajen idan suka ce ainihin wato na ba shi ijaza in ya so in ya ce baya so ko ya ce baya so na riga na bashi ijaza wannan cewa baya so din bai fitar da ijaza daga tabbata ba an gane ku na'am والإذن للمعدوم في الأقوى سنة ثالثها جاز لموجود تبع wato izini ya tabbata lil ma'dum izini izini ga ma'dum ga wanda baya nan wato intana ya hannu fil aqwa ga maganar da ya karfi wato izini a bada ijaza ga ma'dumi in ce A ajastu man sayulad in ba'd na ba da ijaza ga wanda za a haifa nan gaba duk wanda za a haifa nan gaba daga cikin ɗalibai na ba shi in ba su ijaza sayil bukhari wannan shine izini ga ma'adumi wato ijaza ga ma'adumi imtana ya hannu fil aqwa ga zancen da ya fi ƙarfi bai riga ya zo duniya ba har na ba shi ijaza a gani salisu ha na uku shi jaza li ta ba na uku suka ce wato ma'ana izini din wato ba da ijaza ga ma'adu wasu suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba nawa na ra'ayin biyu to na uku kuma jaza ya halatta ta li limauju ya halatta wato domin bin wanda yake nan ya halatta gaba da ijaza don bin wanda yake nan kamar ya bin wanda yake nan idan na ba da ijaza zan ce na ba da ijaza ga baba da kuma yaron da zai haifa na ba da ijaza ga baba da kuma yaron da zai haifa kaga yaron ya zama taba'un lahu to wani ce ya halatta irin ijazan nan idan ya zama to yaron taba'un ne ga shi baban shi an gane wannan amma haka nan kawai ce na ba da ijaza ga wanda za a haifa nan gaba suka ce bai halatta ba wa sahahu jawazi hali ismi wa kafirin wa nahwi za wa hamli wato malamai sun inganta halaccin shi wannan ijaza ga jariri in ce na ba wannan jariri ijaza to malamai da yawa kamar shi ibn hazal ya ce menene amfani irin wannan abin ya amfani shi to ka ba shi ijaza yaron da bai karatu wajen ka ba yaron da baka san ilimin shi ba yaron da baka san cewa mutumin kirki bane ko ba mutum ka ba shi ijaza da sauransu wasu malamai suka ce ana bayarwa amma kaza kaza malamai da sun tattauna kan wannan sun inganta halarcin ijaza ga jariri da kuma halarcin ijaza ga kafiri nan gaban ya musulunta zai aiki da ijaza din wannan za da abin da ya kama da wannan wa hamli da kuma halattar ijaza da ainihin ciki wato yaro na cikin ciki sai a bashi ijaza kafin ya zo duniya an gane ya zo duniya sai a rika mai ijaza ai ba a rika aka baka wannan ijaza na ba gane sassaucin ya yi yawa sassaucin ya yi yawa to galiban ɗaliban da suke fita waje kusan suna fighting ne kan ijaza ɗalibi zai ta yawo yana ta yawo wajen malamai zai je wajen malami ya zauna saboda malami ya bashi ijaza ya dawo zai ce alhamdulillah ya ya samu majistera sa'annan kuma ya samu ijaza wajen malamai goma sha wai sai wanda ya zama kamar wani added advantage to game wani lokaci ba karatun ba wai ka tsaya ka dalla karatu wajen malamin ne kawai malamin kuma ba wai ya ma san halin ka ne wani kawai kana zama ce duk wanda suka tara na bashi ijaza wani malamin zai rubuta ya rubuta sai kawo duk alfam sai ya mika muku da sunayen da kuma wanda suka halarci wannan karatu duk na ba su ijaza to wani zai dauka cewa in yaji an ce malamai sun ban ijaza wani zai dauka cewa wani irin karatu ne kada daga a'a ba karatu bane mutum mutum zai iya zuwa ma kawai yana bai ma gane mai malamin ke faɗa ba amma in an gama ko malamin ya dauki ijaza ya mika mai ku fahimci wannan to wannan ijaza din dai wasu malamai suna ganin akwai ijaza mai kyau sosai shine wanda malami ɗalibi ya yi karatu wajen ka gamsu da ilimin shi ka ba shi ijaza din an gani ka gamsu da ce to ni ya karanci kaza a wajen haka na ba shi ijazar ka ina ga duk inda ya je kawai wato zai je da ƙwarin zuwa ya iya karatun da kai tana amma wanda ba a yi shi ba ko in ce duk mutanen kaduna gaba ina ba su ijaza ana yi ina yi na'am <laughs> wa man aha bi mal mujizi yahmilu min ha, fa in yakun la la nubdilu wato hani ya tabbata bi mal mujizi yahmilu da abin da mai ijaza zai dauka nan gaba wato ma'ana min ha. wato ma'ana an hana ijaza da abin da mai ijaza wato zai ɗauka bayanta wato ni na baka ijaza ana kiran wannan ijaza ijaza idan na bada ijaza sai kuma in ce to wato duk abin da nan gaba nan gaba na ƙara samu na hadisi duk abin da nan gaba na ƙara samu na hadisi na baka ijazan shi kuma jona yanzu na karanci zayar bukari idan na nan gaba na karanci sai muslim a wajen malami na to na baka ijaza tun kafin karanta sai baka ijazan shi kuma lura ba nan gaba idan na karanta ainihin musnad na imamu ahmad zan yi yanzu dama zan nan gaba in duk samun da na karanta nan gaba wanda baka nan na baka ijazan shi in na karanta shi kenan na baka ijaza dama zan rubuta zan yi na ba wani ijaza littafin da na karanta yanzu da wanda nan gaba zan karanta fa in ya kul idan ya faɗa kada ka ɓata shi wannan magana ya yi ba matsala a jistu ma saha wa ma yasihu lak in ma samitu aw yasihu ma lak. ko in ce a jistu ma saha na baka ijaza duk abin da ya inganta wa ma yasihu da kuma abin da zai inganta nan gaba gare ka abin da ya inganta yanzu da abin da nan gaba zai inganta na baka ijazin shi daga duk abin da duk hadisin da ka san naki da wanda na inganta wanda da wanda nan gaba zan inganta ina baka ijazan shi ko kuma au ya siku au bi ma samitu ko duk abin da na ji ko kuma duk abin da ya inganta wato shi ne wato in ya shiga wannan hanya din a jastu laka ma salaka na duk abin da ya shiga shiga wannan hanya abin da ya shiga wannan hanya din na'am wa sahahu ajastuhu in sha'a yana ba kun san asalin ijaba shine izini ka ba da izini ga mai ruwaya ya yi ruwaito kaza malam wani ya ba da izini gare ni ruwaito da bukari ya ba da izini gare ni ruwaito duk sai hazo sita ya ba ki ne mana ya ba ni ijaza in ruwaito eh irin yadda malaman zaure suke yi da idan ɗalibi akwai akwai littafan da in ɗalibi ya kama karanta su ba sai ka yi karatu dukkan littafan duniya ba akwai littafai muhimmai kana gamawa zai ce to na baka dama kai ma ka je ka karanta da wasu to wannan daman da ake baka baka je karanta da wasu ijaza ne ba ga wannan ijaza ne da kyau ai ko tunda ya gamsu da karatun ka ne yace kai ma ka je karanta da wasu to idan kana karatu ka za a ko wata matsala ka dawo zan ma bayani a gani shi ma yanzu ya dogara da kanshi in yana da wasu matsaloli kan wasu karatun da bai gane zai zai tambi malam malam mai ara mai hanyar ara gogewa sai. Eh. na wasahahu a jinsu sha'a malamai sun inganta a jinsu na ba shi ijaza in sha'a in yana so a jinsu man sha'a ko kuma na ba da ijaza ga duk wanda ya so man sha'a ruwayatar duk wanda ya so ya ruwaito hadisi da gare mu haka malamai suka gani izinin lil ma'du wato izini wato ba da ijaza ga wanda baya nan rasashe ba da ijaza ga rasashe ya hannu ga zancen da ya fi ƙarfi wato ma'ana ya halatta shi ne ra'ayin farko na biyu bai halatta ba sannan ra'ayi na uku ya halatta saboda bin maudu za a yi shi taba'al taba'al da maudu in kai ma uba za ka ce to da yaron da zai haifa da jikokinsa na musahahu jawazu hala isli wato malamai sun inganta halaccin ijaza ga jariri da kafiri eh, da kuma misalin wannan da kuma ciki wa man aha bi mal ya minu da hana ijaza da abin da shi mai ijazar zai dauka. bayan ta cewa duk hadisin da na dauka, ko duk wani ijazar da aka bani bayan wannan to kai ma na baka ijazar shi bayan ya kulla tsiro idan ya faɗi wannan magana kada ka ɓata shi na'am ajastu ma sahha in ya ce maka in ya ce ajastu ma sahha na bada ijazar abin da ya inganta da abin da ya inganta gare nan gaba duk wani hadisi nawa da ya inganta ko kuma wanda zai inganta na hada za ka jaza shi limma eh, sabida daga abin da ka ci auyar shi ko kuma ya sihu ma salaka ko kuma abin da ya shiga hanyar da ya shiga dinnan ya inganta hanyar da ya shiga dinnan ya inganta alaikum salam amma irin namu eh ta shi ne karatu irin wannan malami ya ce to duk wanda suka halarci wannan karatu na ba su ijaza kaga wani ya iya wani bai iya ba sai yaya shi ne ibn hazm ke dan ja da shi ka ce duk wanda suka halarci karatu na ba su ijaza wani sauraron karatun yi ba zai ma iya fassara ba kuma ya ce malam wani ba ya yarda na iya haka zai sai da malam wani ya ce ya ba ni ijaza a gani shi ne makaratu kamar wanda ake zama gaba da kana zama gaban malami ka sauke da ka soke littafi da ka soke littafi suna da cewa ba ka ijazar littafin inda ya san kayi karatu a dukkan littafin inda ya san ka ma fahimta wannan shi ya fi daɗi na eh. rahmanu dan mu ɗan Najeriya galiba ba ma ba ma wannan ijazar duk da yawa a Najeriya yi Najeriya ba a ba da ijaza duk talatin sai a baka da baki an gane ijazan gaba ɗaya lokaci dama yake samu dama da kuma lokaci malamin yana da dama na Najeriya da ake karatu a kurkuce ya wani ma da bige sosai na'am sar suke yi karatun a gurguje ake yi shi kuma ga to wannan karatun yanzu a yanzu wani amfani zai ma kai ba ba balarabe ba sannan kuma wasu abubuwa na abubuwa su kana bukatar sanin bidiyo da sauransu yanzu ma ce ko a har yanzu na yi ga je masar malami zai zo ana ta jan karatun bukari kawai ana ja zai lakwata kafa ana ta ja sai ya dan tsaya ya bayanin waje daya wajen da yake gana akwai mushkila sai ya biya sai ya shiga wasu ana karanta ana karanta ana karanta sai ce a daga da ne sai ya sharhi zai ga kafin minti daga da an soke kusan rabin sayar bukari a cikin a cikin awa uku washe gari zai kara karatawa zai iya yi a yi ma zai iya yi amma ina malami ke da wani lokaci wani a tsaya a yi kawai wani abu talibai suna zuwa daga wurare daban-daban wajen yin abu eh, amma don kayi karatu a wajen ba za ka ce kawai ka dai saurari karatu to ga shi nan dai ana yi ana yi gaskiya ba a cancan baƙin ne saboda in ba ɗaliban goga buri kamar yadda ka faɗa ba shi ma wurin da malamin ya tsaya ya ɗanyi bayani kila kuma ba ba shi ne matsalar ɗalibin ba eh, shi duk inda malami ya ga akwai dan mulafin shi a dakata sai dan shan shi zai a ci gaba wa ne haddazani ba a yi ta karanta haddazani haddazani yana yana yana ta ji har sai an kusan an ci karatu da yawa sai ga kafin cikin wata uku an soke da yawon duk duka sai malamin shi duk wanda ya halarci wannan karatu na ba shi ijazanta haka ake yi dan kan kaka fahimta ta jawo ya ce an ba shi an ba shi ijazanta ya hawo duka ka ɗauka wani kayan gabas a'a wani ba zai ma iya karantar da kai shi ba amma shi ya halarci karatun da aka ce to an ba shi ijaza eh, na'am ba wani ka'ida idan ana kwa ijaza inda mutum ya riga ya iya karatu kuma an gamsu ya yi karatu wajen mutum ya ba wani ba wani ba da ijaza ba wani ka'idar hmm. na'am بسم الله الرحمن الرحيم المسند مسند والمسند في قول آل الحديث shi musnad hmm. cikin kauli na malaman hadisi haza hadisun musnad in malaman hadisi ya ce haza hadisun musnad ko marfu'u sahabi bi sanadi zahiri ittisal shine marfu'i na sahabi hmm. da sanadi wanda zahiruhu al ittisal sanadi wanda zahirin shi ittisal na'am wa kauli marfu'un ce wanda nayi marfu kal kamar jinsi ne wa kauli sahabi duk wani shi kai kamar jinsi ko wani marfu'i ya shiga cewa an ce kal jins duk wani marfu'i duk wani wanda aka jingina zuwa ga annabi ya shiga nan cewa da kai kauli sahabi kal kamar an rarrabe ya kuma in ba in ba ainihin marfu'i in ba sahabi bane ya jingina zuwa ga annabi ba kira shi musulmi sai sahabi ya ce qala rasulullahi aw fa'ala rasulullahi aw fu'ila inda rasulullahi wa ana anzuru ilayhi ya khuruju bihi ma rafa'ahu tabi'i ya fita daga cikin wannan abinda tabi'i ya daga shi zuwa ga annabi kamar sa'id ibn musayyab ya daga hadisi zuwa ce qala rasulullah ba a kiran wannan musnad innahu mursal shi wannan mursal sunan shi ba musnad ba saboda tabi'i bai haɗu da manzon Allah ba ba a kiran shi musnad sai ya ce mursal aw man dunahu ko wanda yake kasa da tabi'i kamar imam malik ana kiran wannan hadisi mu'dal aw mu'allaq mu'dal ko mu'allaq wa qawli zahiru wal ittisal cewa da yayi zahirin shi ittisal yukhriju ma zahiru wal ittisal ya fitar da abin da zahirin shi inkida abin da hadisin zahirin shi akwai inkida da ba a magana misali kamar haddasani malik an ibn umar haddasani malik umar zahiru umar a rigida babu wani ya bayan zai maliki ya hadu da ibn umar sosai. wannan ko dalibin da bai taba karatu ba ya san wannan hadisi mun kafi ibn umar sahabi ne malik tabi tabi akwai tazara sosai tsakanin su kaga wannan zahiru huwa rigida na muyidu kai ma fihi ihtimal kuma yana shigar da abinda a cikin shi akwai ihtimal wa ma yujadu fihi fihi haqiqatul ittisal sannan da kuma abin da ake samun hakikanin ittisali shi ma min babu aula ويفهم من التقييد بظهور أن الابتداء الخفي wato ana fahimta daga wannan taƙayyid na ainihin bayyanarwa cewa in kidai wanda yake boyayye ka an ana mudallis kamar irin an ana na mudallis mai tadlisi ya ruwaito hadisi da an an an an ana wal mu'asir alladhi lam lam yazud lasuluki da kuma malamin zamani mutumin da ya yi zamani da malami amma bai haɗu da shi ba ya yi zamani da imamu zuhuri amma bai haɗu da shi ba misali la yukhrijul haditha an kaunihi musnada baya fitar da hadisi da kasancewar shi musnad sai dai an samu tabbaci cewa bai haɗu din ba wato zaka iya yin zamani da malami amma ba ku haɗu ba amma idan mutum ba mudallis bane sai ya ruwaito hadisi daga malami wanda yake yayi zamani da shi to kawai mu dauke shi ne kan itisal sai dai idan an kama shi da tadlisi yana tadlisi a wajen to sai ya zama to munqati eh da ibad al-a'imma alladhina kharaju masanid hadha al-kalam saboda a'imma da suka suka yi takariji suka fitar da ainihin masanid wato dukkan su gaba daya sun tafi akan haka a gane ba lallai sai mutum ya fito ya ce na hadu da wani ba wa hadha at-ta'rif muwafiqun li qawl al-hakim wannan ta'rifi ya dace da maganar imam al-hakim ma rawahu al-muhaddith an shaykh sama'u sama'u min hmm. shi musnad shine abin da muhaddis ya ruwaito daga malami wanda zahirin shi yana nuna yaji zahirinsa yana nuna yaji wa kaza shehu an sheki haka nan malamin sa ya karbo daga malamin sa mutasila ila sahabi aka sadar da shi zuwa ga sahabi ya rasulullahi shi kuma sahabi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa amma al-khabib amma khabib al-baghdadi yace al-musnad al-muttasil yace al-musnad shine al-muttasil kawai ala haza ina ce hadisi musnad ne ko hadisi mutasir shine hadisi musnad fa ala haza al mawquf akan wannan hadisi mawqufi in ya zo da sanadi mutasil ana kira shi musnad an gani in ya zo da sanadi mutasil shi mawquf mawquf ala sahabi in ya zo da sanadi mutasil to ana kiran shi musnad sabanin masu cewa dole sai an sadar da shi zuwa gaba. ha sai an sadar da shi zuwa ga zama zan musnad zuwa ga annabi to wannan magana ya nuna ba sai an sadar in ya tsaya ga tabi ga sahabi ma shikenan lakin qala inna zalika qad ya'ti bikilla lakin bikilla yace sai dai wannan yakan zo amma kadan kwarai da gaske wa afada ibn abdul bar haisu qala al musnad ibn abdul bar ya nisantar da wannan yace wannan ba zai yiwu ba inda yace al musnad al marfu shi musnad kawai shine marfu kawai a gani shi bin al kawai ya ce al-musnad al-marfu tun ya ce marfu mursal zai iya shiga ci munkadi mudal duk wani hadisi ko da munkadi ne inda ya sadu zuwa ga annabi kai zai za a kira shi kenan musnad Kuma ka dauki wannan shi.' wala mai yata'arraj al-isnad shi bai bijiro zuwa ga isnadi ba yasduqu ala mursal wal mudal to wannan magana yana gaskata ga mursal yana gaskata ga mudal da munqadi idan kana mursal ya kasance matani marfu wala ka'ila da bi babu wanda ya taɓa faɗin wannan wannan istilahi na ibnu abdulbar ba a goyi bayan shi ba wannan ra'ayin shi ne shi kai ba wanda ya goyi bayan shi an yi karatu na'am na'am na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت